Daga birnin Washington DC, sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 31, 25 da kuma 16. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa na zangon FM a kan mita 200.5. Sauran gidajen rediyon da za a iya sauraron mu a jamhuriyar ta Nijar sun hada da amfani, sarauniya, fara'a, FM Nomad, Dalol da kuma niyya da ke birnin Kwanni. sannan masu mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alfa Radio da ke Kumasi. A da yaushe kuma kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahouse.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Masu sauraro barkanmu da wannan lokaci. Yau Juma'a, tara ga watan Fabrairun shekarar 2018. Hafsat Bello ɗan mai saurace ce tare da Mahmud Lalo. Muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato karfe 3 kenan agogon Ghana. Da farko ga Mahmud da kanin labaran duniya. To Hafsa, Majalisar Wakilan Amurka ta amince da matsayin da aka cimma ta gagarumin kasafin kuɗi mai yawan dala biliyan 400 da safiyar yau Juma'a da nufin kawo karshen ɗan takaitaccen rufe ma'aikatan gwamnati kasar da aka yi. a hukumance an buɗe gasar wasannin olympics a yau a birnin pyeongchang da ke koriya ta kudu sannan za a tilasta wa 'yan siyasa da masu hannu da shudi da kuma masu aikata manyan laifuka su yi bayani kan kudaden da suka tara a wata doka da aka fita a birnin london To kanin labaran duniya kenan. Muna da rahoto daga Najeriya inda 'yan majalisa suka bukaci babban sufetan 'yan sanda da ya sauka daga kan kujerarsa. Because if you are the, the, the, the Police, the Police, let me, I have Sai kuma jamhuriyar Nijar inda aka gudanar da wani gagarumin gangami kan kisar da aka yi wa waɗansu ɗaliban jami'a shekaru da dama da suka wuce. Ko menene dalili? wannan abu kan namu suka hito suna jerin gwanau eh, wanda aka samu aka tura waɗansu mutane domin su je su hallakar da ɗaliban jami'ar abdu mumini shine abu guda uku suka rasa rayukansu. za kuma mu tsallaka kamaru inda 'yan awaren ingilishi suka ce ba za su lamunci wani taron da gwamnati za ta gudanar ba ko zaɓe a kudancin ƙasar muna da rahoto a kai amma da farko ga labaran duniya To jama'a assalamu alaikum. Majalisar wakilan Amurka ta amince da matsayin da aka cimma ta gagarumin kasafin kuɗi mai yawan dala biliyan 400 da safiyar yau Juma'a da nufin kawo ƙarshen ɗan takaitaccen rufe ma'aikatan gwamnatin ƙasar da aka yi da majalisun sun kada kuri'a ne inda 240 suka amince da kasafin yayin kuma da 186 suka zaɓi akasin haka. wannan mataki kuma na nufin yanzu an miƙa kasafin kuɗin ga shugaban ƙasa donald trump domin ya rattaba hannu a kai sai dai wannan kasafin kuɗin zai ƙare ne a karshen watan maris wato a ranar 23 ga watan yanzu 'yan majalisar sun samu damar wannan takaitaccen lokaci domin su tsara yadda za a kashe kudaden na sauran zangon wannan shekara da zai kare a ranar 30 ga watan satumba wasu 'yan siyasa sun nuna su da wannan kasafin kuɗi wanda suka ce an kara adadin kuɗin ba tare da an samar da kariya ga wasu bakin haure sama da miliyan ɗaya ba da ba su da takaddun izinin zama a amurka waɗanda aka fi kiransu da dreamers a turance da dai safiyar yau juma'a aka rufe ma'aikatan gwamnati yayin da 'yan majalisa suka gaza kauce wa'adin karewar kudaden gwamnatin wannan kuma shine karo na biyu cikin ƙasa da wata guda da ake rufe ma'aikatun gwamnati na ɗan wani takaitaccen lokaci A hukumance an buɗe gasar wasannin Olympics a yau a birnin Pyeongchang da ke Koriya ta Kudu. masu sha'awar wasannin sun nuna dauriya inda suka fita duk da sanyin da ake fama da shi domin su kalli wasannin wuta da aka yi da kuma faretin tawagogin 'yan wasan da za su kara yayin da suke shiga filin wasan babu tantama masu lura da al'amura sun ce wasannin na olympics zai zo da abubuwan jan hankali inda ake ganin haɗin kan da koriya ta arewa da makwabciyarta ta gudu zai kasance babban lamari A ɗaya ɓangaren kuma da safiyar yau Juma'a ne mataimakin shugaban Amurka Mike Pence ya isa birnin na Pyeongchang domin halartar wasannin buɗe gasar inda ya gana da 'yan Koriya ta Arewa da suka bijirewa gwamnati suka sauya shiƙa. Jami'an Amurka sun ce babu yiwuwar mataimakin shugaban kasar na Amurka zai gana da jami'an Koriya ta Arewa a wajen wasannin na Olympics. Ita ma kafar yada labaran Koriya ta Arewa a ranar Alhamis ta rawaiso cewa babu wata alama da ke nuna cewa jami'an Koriya ta Arewa za su nemi a gana Wannan na faruwa ne yayin da 'yar uwar shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ta isa Koriya ta Kudu domin halartar gasar, ita ce ta farko cikin iyalan da suka daɗe suna mulkin ƙasar ta koriya ta arewa da ta ziyarci koriya ta kudu tun bayan ƙarshen yakin koriya da aka yi daga shekarar 1950 zuwa da 53 za a tilasta wa 'yan siyasa da masu hannu da shuni da kuma masu aikata manyan laifuka waɗanda ake zargi da sayan kadarori da kudaden haram su yi bayani kanka dukiyoyinsu ko kuma a kwace kadarorin a ƙarƙashin wata sabuwar doka da ta fara aiki a wannan wata a birtaniya masu fafutuka sun yi lale da wannan doka mai taken unexplained wealth order ko kuma duwo a turance wacce ke nufin samar da daidaito kan kudaden da ba su da cikakken bayani kan yadda aka tara su masu fafutukar sun ce babban birnin kasar ta birtaniya wannan wato shine cibiyar tara kudaden da aka wawuro dai kungiyar transparency international mai sa ido akan kudaden da aka tara ta hanyar da bata dace ba ta ce ta gano wasu kadarori guda biyar da hukumomin burtaniya ya kamata su fara bincike ta kansu ta hanyar amfani da wannan sabuwar doka daga cikin waɗannan kadarori akwai wasu gidaje biyu da ke birnin na london waɗanda aka yi kiyasin darajar su za ta kai dala amurka miliyan sha biyar waɗanda shugaban 'yan adawar ƙasar rasha wato alex navalny yake ikirarin na tsohon mataimakin firayim ministan rasha na farko ne wato igor shivalo lafiya ta duniya WHO ta ce an kawo ƙarshen matsalar barkewar cutar amai da gudawa ko kuma kwalara da ta hallaka mutane 400 a ƙasar. Hukumar ta lafiya tare da haɗin kan jami'an ma'aikatar lafiyar ƙasar ta Sudan ta kudu ne suka bayyana kawo ƙarshen cutar a wani taron manema labarai da aka yi a Juba. Barkewar cutar wacce ita ce mafi girma a tarihin ƙasar ta faro ne daga tsakiyar shekarar 2016 a daidai lokacin da sabon fada ya barke a Juba. Ministan kiwon lafiya kasar ta Sudan ta kudu Rick Guy Cook ya ce cikin makonni bakwai da suka gabata ba a sake samun wani da ya kamu da cutar ba a duk fadin kasar amma ya ce hakan baya nufin mutane su yi sakaci. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. sakataren tsaron amurka jim mattis ya ce ba wai suna so su shiga cikin yakin basasan siriya bane kai tsaye bayan da wani jirgin dakarun da amurka ke jagoranta ya kai wasu hare-haren sama ya kashe dakarun da ke goyon gwamnati wato kusan su ɗari waɗanda suka kai hare kan dakarun haɗin kan da ke yakar gwamnatin ta siriya wannan kare kai ne kamar yadda ake gani karara ba wai muna so ne mu shiga yakin na siriya kai tsaye ba in ji mattis wasu dakarun gwamnati 300 ne suka kai farmaki akan hedkwatar dakarun haɗin kai ta 'yan tawaye da ake kira sdf da ke kusa da darul el a ranar laraba amma suka janye bayan da dakarun da amurka ke jagoranta suka kakkaɓe tankunan yakinsu da rundunarsu da ta kai harin a cewar matis. labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc za fara da rahoton najeriya inda 'yan majalisar kasar suka bukaci su feto janar na 'yan sanda da ya sauka daga kan kujerarsa biyu bayan maganganun da suka ce ya faɗa na ɓatanci ga gwamnan jihar benue lamarin da ya haifar da musayar kalamu a gidan talabijin Daga Abuja ga Nasiru Adamu El Hikaya da ƙarin bayani. bukatar da majalisar wakilai ta yi wa babban sufetin 'yan sandan najeriya ibrahim idris ya nemi gafarar gwamna samuel aton na benue kan kalaman da majalisar ke ganin kaskanci ne ga gwamnan ba alamu zai iya yiwa kai tsaye don martanin ya fito ne bayan gwamnan ya bukaci babban sufetin ya yi murabus kalaman sun fito daga bakin kakakin 'yan sandan moshood jimo a yayin da muhawara ta yi zafi tsakaninsa da kakakin gwamnan mr akase a shirin talabijin na channels. a great disservice to the inspector general police at the nigerian police force for uh, the governor to call for the resignation the governor should resign first And that is why we felt you, know, you don't join issue with a drawing, drawing man. Because if you are the the the, the strategic General Police, the strategic General Police. Let me, I have the Sai dai gwamnan ya yi murabus ba babban su feto ba, kuma gwamnan tamkar wanda ruwa ya ciwo ne, in ji Jimo, da hakan ya kawo musayar kalamai har aka kusa dakatar da shirin da tafiya hutu rabin lokaci ba shiri. Babban su feto Ibrahim Idris ya sha nanata cewa rundunar 'yan sandan na yin du'a mai yiwuwa don kwantar da fitina ba nuna bambanci ga kowane bangare. Jami'an tsaro da polis da sojoji da sauran jami'an tsaron nan, mu amfani da su asset namu just to make sure that we provide security a duk kasar nan ai laifi bai da fuska ko kuma ba addini ba duk wanda ya laifi ko musulmi ne ko bayarabe ne ko haufe ne za mu kama shi ba mamaki gudun kan lamarin ya faɗaɗa ya sanya wani taron 'yan siyasa ya yanke shawarar marawa matakan shugaba buhari baya don samun salama ga sakataren jam'iyyar upn abubakar abdullahi sokoto jam'iyyu talatin da ɗaya ne muka duba yanayin da ke faruwa a najeriya muna ganin cewa waɗansu 'yan siyasa ba su karatun tanatsu ba akan abubuwan da ke fura cikin ƙasa ana kashe-kashe na mutane sannan a ce waɗannan sun damu da kwalishin waɗannan sun damu da shugabanci kawai aka sa gaba ba a sa gaba a akan yadda ƙasa za ta zauna lafiya ba ko muna ganin idan babu zaman lafiya a ƙasa kowane irin ci nasara ba za a samu ba sai dai an samu zaman lafiya muka dage mu ga cewa lalle mun yi kokarin an samu zaman lafiya sabbin jam'iyyu da aka yi kuma muka jawo ra'ayin su san cewa fa ƙasar duk wanda ya zama shugaban ƙasa a Najeriya ta hannun jam'iyyar siyasa da gwamna da dan majalisa saboda haka muka ga cewa mu da uwayen waɗanda azzababu dole mu tsaya mu wa ƙasa alƙibla. Ba mamaki tura sojoji yankunan rikicin makiyaya da manoma zai taimaka wajen dawo da doka da ora Nasira da Maili kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida El Hikaya. Sai kuma jamhuriyar Nijar inda aka gudanar da wani gagarumin gangami don tunawa da waɗansu ɗaliban jami'a da aka kashe shekaru da dama da suka gabata. Wakilin murya Amurka Suleiman Muni Barma ya aiko mana rahoto daga Yamai. a dandalin da ake kira Place de ɗaliban jami'ar Abdulmumuni da na sauran makarantun birnin Yamai suka hallara a wannan rana ta tara ga watan Fabrairu a matsayin haɗuwar tunawa da wasu ɗalibai uku da suka kwanta dama sakamakon gamar da suka yi da jami'an tsaron jandarma a yayin zanga-zangar juma'a tara ga watan fabrairun 1990 ga mataimakin magatakardan kungiyar yunun ta ɗaliban jami'ar yamai tsalha kaila a wannan rana ta, juma'a alibu dari tara da a tara wanda wannan abokan namu suka hito suna jerin gwano, eh, wanda aka samu aka tura waɗansu mutane domin su je su hallakar da ɗaliban jami'ar abdu mumini shine mu guda uku suka rasa rayukansu ka kai ne aliyu na ci abdu mamman sagir shekaru 28 bayan wannan kisa har yanzu raɗaɗin wannan rashi na ci gaba da haddasa juyayi a zuciyoyin ɗalibai in ji abdu shehu musa ɗalibi a jami'ar abdulmuni jofo ta yamai da dama cikin mu lokacin ba a su ba mai abun istuwa da in ka tarihin yadda abun ya faru kana tunawa ne kana ganin abun kamar yanzu ne an kai shi da kai saboda abun babu daɗi ya kamata a yi a gwamnatin nijar a tarafera da hannunin juju su samu su hido mana haƙin su kama wanda sun kai wannan kashi yadda an kai an kashe kanan na namu a wannan lokaci dai amma matsaloli ne akwai lokacin na a jami'a matsaloli kamar gunka doka wurin kwana wurin wurin wurin cin abincin su huta an ka yanke musu an ka ce sai sun sai an ga babu bis mutane da cinai suke tayi a ta kilo hudu biyar da cinai dan su ta wurin karatu alwawus insu lokacin nan ba su same shi ba shine suka ce ya kamata gwamnati ya kula dukkan gwamnatocin da suka gabata kawo wacce ke ci a halin yanzu sun fuskanci matsin lamba daga kungiyar ɗalibai ta kasa wato esn dangane an gudanar da binciken gano gaskiyar lamari ta yadda za a hukunta masu hannu a wannan kisa sai dai har yanzu shiru dalili kenan da shugabannin ɗalibai suka fara hangen ta inda za su wa wannan batu wannan zama wanda aka yi na kasa wanda ake cewa conference national taro na ƙasa wanda aka aka tantamna bai samu yan magance wannan matsala ba to shine muka ce wannan mutane wanda suka yi jagorancin ɗaliban jami'ar abdu mumuni da wanda suka yi jagorancin kwamitin zartarwa na kasa a wannan lokaci ya kamata su kama mu domin mu samu mu samu labari isasshe kwakwara wanda zai sa ya mu mu samu mu tattara duk waɗansu takardu wanda ya kamata mu tattara mu kai su gaban kotu kuma mu ci gaba da gwagwarmaya. Kamar yadda abin yake a al'ada makarantu sun kasance a rufe a tsawon wunin yau tara ga watan Fabrairu a faɗin ƙasa yayin da za a ci gaba da zaman addu'o'in mako guda domin waɗannan mamata kafin rana ta yau a kai ziyara wa makwantansu da ke makabartar Yantala ta birnin Yamai. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar. To a gaida Sule Mummuni Barma. Daga nan kuma sai Kamaru inda 'yan awaren da ke kudancin kasar suka ce ba za su yarda gwamnatin tarayyar kasar ta gudanar da kowane irin biki ko taro a yankin nasu ba. mai magana da yawun 'yan awaren chris anu shine ya shaida wa james botti na sashen turanci na murya amurka hakan a tattaunawar su wanda aladan ibrahim a yawa ya fassara kuma zai gabatar mai magana da yawun kungiyar na 'yan aware na yankin abazoniya da ke kudancin kamaru ya ce ba wani zaben da za a gudanar a wannan yanki nasu da ke magana da harshen turancin ingilishi wannan sanarwar dai tana zuwa ne bayan da gwamnatin kasar ta bayyana cewa za a gudanar da zaɓe a ranar 25 ga watan maris na wannan shekara a dufaɗin ƙasar. An kwana biyu dai ana jani in jaka da yankin kudancin ƙasar ta Kamaru na masu magana da harshen Turancin Ingilishi inda suke kokawa cewa yankin da ke magana da harshen Faransanci ya danne su. Chris Anu wanda shine sakataren sadarwa na ƙungiyar ta 'yan aware ya ce ba wani abu da gwamnati ta shugaba Paul Biya za ta yi ko ta shirya da 'yan yankin kudancin Kamaru za su sa hannu a cikinsa a matsayin 'yan ƙasar ta Kamaru. ga kuma abin da yake shaidawa James Botti a tattaunawar da suka yi game da wannan batun. Nothing organized in Yaounde can be implemented Ba wani abu da za a aiwatar a birnin Yawunde da za a ce a yi kwatankwacinsa a yankinmu na ambazoniya Ba shakka suna da 'yancin bayyana abin da suke yi musamman zaɓe. Amma abin da muke cewa shine mun ga inda waɗannan zaɓuɓɓukan za su gudana a kudancin Kamaru inda muke. Ba wani bikin ranar matasa ko wani wasan ƙwallon ƙafa da za a yi a wannan yankin musamman wannan bikin na ranar ɗaya ga wannan watan wanda ya faɗo ranar wannan Lahadin mai zuwa. To sai dai da James ya tambaye shi ta yaya za su dakatar da duka waɗannan abubuwan da suka ce za su hana a yi a yankin nasu nan kuma ga abin da yake cewa. Uh, Wannan ba shakka zai ɗauki lokaci, amma abin da muke faɗa wa mutanenmu cewa su sani cewa waɗannan abubuwan wasu abubuwa ne daga ƙasar waje, don haka ba abin da ya haɗa su da shi. Kuma na yi imanin cewa mutanenmu za su saurari waɗannan umarnin, kenan su kaɗai za su yi abinsu. ya ce ba shakka ciki ko har da bikin ranar matasa da kuma bikin cin kofin kwallon kafa na afirka da za a yi a kasar kuna sauraron murya amurka ne kai tsaye yanzu a nan washington dc na cewa karfe goma da minti goma na safe karfe 4 da minti sha kenan na yamma a can birnin na abuja da yamai da yawunde da kuma jamaina yanzu kuma ga shiri na gaba wato duniya amurka Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka. Shirin duniyar Amurka na wannan mako zai dubi ne kan irin wahalhalun da bakin haure daga nahiyar Afirka suke fuskanta yayin da suke kokarin shiga Amurka ta barauniyar hanya. sai a biyo mu a cikin shirin domin jin ƙarin bayani sunana mahmud lalo yawancin kwastomomin wata lauya da ke kare bakin haure a jihar texas priscilla olivares 'yan latino ne da aka cafke su bayan sun tsallako cikin iyakar ƙasar amurka daga mexico sai dai cikin 'yan kwanakin nan tana yawan ganin bakin haure daga nahiyar afirka da aka tsare waɗanda suka biyo ta wannan hanya ko da yake sun fito ne daga wurare daban-daban amma kusan abu ɗaya yake tafa da su. Yawancin waɗanda muke gani sun miƙa takardar neman mafaka ne saboda ko dai sun fuskanci azaba a ƙasarsu ko kuma suna jin tsoron za a ci zarafinsu idan suka koma ƙasashen nasu. oliveres tana aiki ne akan takardar Simeon Koroma ɗan asalin ƙasar saliyo shi ma ana tsare da shi ne a gidan kasan da ke jihar texas sai dai ma'aikatar tsaron cikin gida ta amurka ba ta yadda ya amurka ta shiga cikin gidan kasan ba domin tattaunawa da koroma amma mun yi magana da shi ta wayar tarho Na bar Saliyo ne saboda azabar da na sha. For Simone, it that he is in, in danger of being to his home Ko da yake ba wai za a ta yarsu zuwa ƙasarsu ba ne yanzu, amma yana cike da tsoro irin azabar da zai sha idan har aka mayar da shi ƙasar. Kuroma ya ce ya isa Amurka ne ta hanyar kudanci da tsakiyar Amurka, sannan suka dangana zuwa Brazil. Mun kwashe kwanaki hudu a kan hanya. Mun yi tafiyar kilomita ɗari huɗu, Mun hau tsaunuka bakwai. Mun ƙetare kogin Panama. Tafiyar na da matuƙar haɗari. A watan Oktoba, wani alkali mai sauraron ƙararrakin bakin haure ya yi watsi da bukata a bashi mafakar siyasa, ya kuma ba da umarnin a mayar da shi ƙasarsa. kuma idan ya ɗaukaka ƙara hakan na nufin zai ci gaba da zama a gidan kaso na wasu watanni kenan. Na gaji yanzu wata tara kenan ina tsare. Ci gaba da zama gidan kaso na tsawon watanni takwas kuma zai iya zama mini haɗari. Kotunan da ke sauraron ƙararrakin bakin haure sun cika da mutanen da ke shigowa Amurka waɗanda ke neman mafakar siyasa. Jennifer Long tana da wani wuri a Austin da ke jihar Texas. inda take ajiye bakin haure waɗanda aka sako su daga gidan kaso kafin su sami takardar izinin yin aiki yawancin mazauna yankin kasamarnela sun fito ne daga ƙasashen da ke yankin kudu da sahara a afirka Abin tausayin shine lokacin da suke tsare ba su da damar samun taimakon lauya ko lauyoyi. Wasu ma daga gidan kasan ake ta su komawa ƙasashensu. So then uh, people are deported directly from the detention center. Lawyer bakin haure Olivares ta ce mutane da yawa da ke neman mafakar siyasa ba sa samun nasara saboda yawancinsu ba sa iya gabatar da wasu kwararan dalilai ga hukumomi. Individuals who have suffered so much trauma in their home country waɗanda suka sha azaba a ƙasashensu ba su son su ba da cikakken bayanin bala'in da ya addabe su ga lauya ko alkali kuma irin waɗannan bayanan ne za su iya taimaka musu. Duk da cewa kaman da akan yi a iyakar Amurka da Mexico ya ragu, bakin haure daga yankin Afirka kudu da Sahara na ci gaba da kwarara. To a wani sabon labari kuma Majalisar Wakilan Amurka ta amince da matsayin da aka cimma ta gagarumin kasafin kuɗi mai yawan dala biliyan 400 da safe yau Juma'a da nufin kawo ƙarshen ɗan takaitaccen rufe ma'aikatan gwamnatin ƙasar da aka yi. 'yan majalisun sun kada kuri'a ne inda 240 suka amince da kasafin yayin kuma da 186 suka zaɓi akasin haka wannan mataki kuma na nufin yanzu an miƙa kasafin kuɗin ga shugaban ƙasa donald trump domin ya rattaba hannu sai dai wannan kasafin kuɗi zai kare ne a ƙarshen watan maris yanzu 'yan majalisar sun samu damar wannan takaitaccen lokaci domin su tsara yadda za a kashe kuɗaɗen na sauran zangon wannan shekara da zai kare a ranar 30 ga watan satumba To a wani labari na daban, shugaban Amurka Donald Trump ya nuna bukatarsa ta a gudanar da rawar sojoji a birnin Washington, wanda yake so a ƙayata shi fiye da wanda ya gani a Faransa yayin wata ziyara da ya kai a bara. Sakataren tsaron Amurka Jim Mattis ya fara kyankyasa wannan bukata ta Trump. Uh, Muna duba zaɓin da muke da su, kuma za mu miƙa wa fadar White House ta shugaban Amurka a yanke hukunci. Uh, Dalilin yin wannan rawar sojoji wani batu ne da mutane ke bayyana ra'ayoyi daban-daban. inda matis ke cewa ƙaunar sojoji da shugaba trump yake yi ne ya sa ya nemi a gudanar da wannan rawar sojoji uh, uh, mutuntawa da ƙauna da shugaban yake nuna wa sojoji ne nake ganin ya sa yake neman wannan zaɓi sai dai wasu na ganin ɗabi'a ce ta nuna isa kamar yadda wani tsohon sojin amurka manjo general paul etin mai ritaya ya bayyana ya ce wannan ba shi da alaka da sojoji wani batu ne na nuna isar shugaban kasa kuma hakan na da rauni. Rabon dai da dakarun Amurka su gudanar da rawar sojoji tun a shekarun 1990 a lokacin da suka yi mannan samun nasarar yakin tekun Gulf. To jama'a baki ɗaya abin da ya sauka kenan a shirin namu na duniyar Amurka na wannan mako sai kuma wani jiko idan Allah ya kai mu. za madadin waɗanda aka ji muryoyinsu da kuma enoch sante da ya haɗa ainihin rahoton ni mahmud lalo nake cewa muta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu sai kaɗan daga cikin ra'ayukan ku masu sauraro Sakon farko ya ce don Allah ku bamu dama mu mika korafinmu ga zababben gwamnan jihar Kano Dr. Umar Abdullahi Ganduje akan yadda ake neman yanke wa ma'aikatan jihar Kano su wai don biyan inshorar lafiya a wannan watan na Fabrairu ba tare da an sanar da su ba. Kuma wani abin takaici ma babu ma'aikacin da ya yi rajista da wani asibiti. To abin tambayar in an yanka ina za a kai shi. Don haka muke kira da gwamna da ya dakatar da wannan batu. Sako daga Adamu Sabiu Gezawa da Aminu Kano mai dagarku. Sai kuma saƙo na gaba ya ce Assalamu alaikum VOA. A yau so muke ku bamu dama, mi fatan alkhairi a ɗaukacin mahalarta babban taron ƙungiyar muryar talaka na ƙasa da zai gudana a Kwantagora jihar Neja. Da fatan Allah ya sa a tashi a wannan taro lafiya amin summa amin. Saƙo daga Bala Muhammad Dambam da Malam Usaini Dangote Karasuwa. Sai kuma saƙo na gaba ya ce furucin da shugaban ƙungiyar Boko Haram Abubakar Shekau ya yi na cewa ya gaji da wannan wahalar, ware ya mutu ya huta da alamar ruwa ne ke son karewa ɗan kada. Ya Allah ka ba mu zaman lafiya a ƙasar mu Najeriya da ma duniya baki ɗaya. Sako daga Ahmad Sale na fada. Sai kuma sako na gaba ya ce Assalamu alaikum VOA Hausa. Allah ya sa taron tattauna lalubo hanyoyin magance matsalar tsaro da Majalisar Dattawan Najeriya ta shirya kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Jami'an tsaro su yi ƙoƙarin kamo 'yan bindigar da suke kashe mutane tare da zartar musu da hukuncin kisa. Sakon Murtala Muhammad Zangon Daura. Sako na gaba ya ce VOA tabbas ta yaro kyau take ba ta karko domin kuwa a kullum kaji hukumomi gami da kungiyoyi na ta shelar ba da agajin biliyoyin nerori domin tallafawa rayuwar al'ummar da ke cikin halin kakanikayi amma daga ƙarshe sama ko ƙasa sai ka rasa inda aka karkartar da alakar irin waɗannan maƙudan kuɗaɗe ta wajen jin shiru tamkar yadda aka aiki bawa garinsu sako daga sani gule kamfala malam madori saƙonmu na ƙarshe ce allah ya sa matakin kafa sansanoni a jihar tara Taraba da rundunar sojojin sama ta ƙasarmu Najeriya za ta yi kwalliya ta biya kuɗin sabulu wajen kawo ƙarshen rikicin tsakanin manoma da makiyaya. Sako daga Usaina Abba Dambam. Kuna sauraron sashen Hausa na murya Amurka ne a birnin Washington DC. Bari mu ji dai, mu ji dai. Bara mu jira gwamnati ta mana komai ba, komai gwamnati gwamnati a. Maza da mata. Wannan shi wannan shi ne. Faɗi mu ji. A ce faɗi mu ji. Faɗi mu ji. Faɗi mu ji dai, faɗi mu ji dai. Faɗi dai. matasa ne masu ilimi matasa ne da idonsu ya riga ya bude suna son su ji daɗin rayuwa ba su da aiki rashin kuɗin ya sa an kore shi daga makarantar nan da yake internal security dole a yi kokarin a gano suwaye ne suka aikata shi. sai ku ziyarci shafinmu na facebook at voahausa.com domin bayyana ra'ayoyin a ranar laraba da misalin karfe 6 na yamma agogon najeriya da nijar domin jin yadda za ta kasance a cikin dandalin faɗi muji tare da ni aisha muhammadu lokaci ya yi kuma da za mu kawo muku labarai amma wannan karin a takaici. to majalisar wakilan amurka ta amince da matsayar da aka cimma ta gagarumin kasafin kuɗi mai yawan dala biliyan 400 da safiyar yau juma'a da nufin kawo karshen ɗan takaitaccen rufe ma'aikatan gwamnatin ƙasar da aka yi yan majalisun sun kada kuri'a ne inda 240 suka amince da kasafin yayin kuma da 186 suka zaɓi akasin haka wannan mataki kuma na nufin yanzu an miƙa kasafin kuɗin ga shugaban ƙasa donald trump domin ya rattaba hannu a kai sai dai wannan kasafin kuɗin zai kare ne a ƙarshen watan maris a hukumance an buɗe gasar wasannin olympics a yau a birnin pyeongchang da ke koriya ta kudu masu sha'awar wasanni sun nuna dauriya inda suka fita duk da sanyin da ake fama da shi domin su kalli wasannin wuta da aka yi da kuma faretin tawagogin 'yan wasan da za su kara yayin da suke shiga filin wasa babu tantama masu lura da al'amura sun ce wasannin na olympic zai zo da abubuwan jan hankali inda ake ganin haɗin kan da koriya ta arewa da makwabcinta ta kudu suka yi zai kasance babban al'amari za a wa 'yan siyasa da masu hannu da shuni da kuma masu aikata manyan laifuka waɗanda ake zargi da sayan kadarori da kudaden haram su yi bayani kan dukiyoyinsu a sabon wata doka da za a fitar a wato ƙasar birtaniya To masu sauraro da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, amma idan Allah ya kai mu anjima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato takwas da rabi kenan agogon Ghana za mu dawo muku da wani sabon shirin. Idan ana son a sake sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata da kuma kallon labarai cikin hotuna da ma bidiyo za a iya garzayawa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin da Julie Lazarus Gresham da ta hada shirin da kuma injiniyanmu ni Hafsat ɗan mai ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Amma kada ku yi nisa domin ga Usman nan da tawagar shi ta yau da gobe.